أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أقبانمو فارا تفسير منون رانا أيو ترى ذوات رمضان hijira 1439 wanda ya daidai da 25 ga watan 5 miladiya 2018 akwai tambaya da wani ya rubuto yana cewa a neman kwarewa ko koyon kwarewa a makaranta ta kawo shi wannan gari ma'ana teaching practice ya ce a gefen wannan gari mai albarka ya ce zuwan wannan gwamnati ta kawo tsari na ciyarwa ciyar da ɗalibai 'yan aji ɗaya zuwa uku to abin da yake faruwa sai zamana idan an kawo abin ciyarwa ɗin kusan malamai su daban kuma har ma suna ɗiban abincin na maganar kamar irin kwai da abin da ya kama da wannan suna ɗiba masu tafi da shi gida kuma in yayi magana yau shugaban makarantar magana yana ganin bai karbi magana da ya zo bai gamsu da abin da ya gaya masa ba yana kama mai hujja da cewa ai masu karɓar zakka su ma an halatta su ci daga zakka din yace ya samu limami na wannan gari ko bangaren nahiyar shi ma ya kai mai wannan matsala din dan ya ja hankali amma ya ga shi ma bai karba ba har yana cewa a mai godiya gurin shugaban makaranta ce daga baya shi ma ya ga kwai da aka bashi a ofis to shine yake kamar neman a ja hankali kuma yana ganin kamar hakan bai dace ba alal hakika baya ba daidai ba ne abincin da gwamnati ta kawo don a ciyar da ɗalibai kuma malamai su kwashi har ya zama suna tafiya da shi gida ba laifi don sun ci an daba abinci an zuba wa yara a zuba malamai su ci wannan ba ba wani ba a ciki ko ita hukuma in ta san haka ba zai zama matsala ba amma dai ya zama har ana kwashewa har ana bayar da shi kyauta kuma a dinga kaba hujja da cewa masu karɓar zakka ko masu karɓar zakka ai ba ɗiba suke siyar da suka ga dama ba sai abinda abinda aka ce hukuma ta ba su cikin waɗanda za a ba zakka shine ma'anar wal amilina alaiha ba ana nufin su yi tasarrufi yadda suka ga dama ba sun karɓo su ɗebe wanda suke so su bayar da wanda suke suka ga dama ba haka ake nufi ba ana nufin ya halatta in sun tattaro zakaɗin hukuma ta sallame su daga cikin abin da suka tattaro din yadda za a ba waɗanda za a ba zakaɗin su ma suna cikin wanda ya halatta a basu da haka idan sun je su ma'aikata ne na hukuma duk abin da aka ba su gaba ɗaya za su kawo ba za su ɗauwana wani ba ciki ba komai za su tattaro su kawo in sun kawo an zo ana raba to su ma ya halatta a basu ba ana nufin za su kwasa ba hadisin ibn rutubiya da ke cikin bukhari da sauran littafin hadisi yana gwada mana ba wai za su ɗiba ba ne ba tare da an ba su ba lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi wajen karɓo zakaɗin da ya je sai a bashi zakaɗin kuma a bashi kyauta kun ga shi bashi ma ake a ce wannan naka ne da ya zo ya ce ya rasulullahi ga abin aka aike ni wannan kuma da wani manzan Allah ya fushi ce me yasa bai zauna a gida ba ka zauna a gidan babanka da babarka zo su baka kyautar ma haka manzo Allah ce me yasa wasu mutane za mu aika su wani aiki su da su ce mana wannan naku ne wannan namu ne sai baya halatta ya dauka kun ga dinda shi ya je ya karbo kuma ma a yadda hadisin ya gwada bashi akai aka ce wannan naka ne to amma saboda me aka bashin ai dan an tura shi karbo zakkan ne idan aka bude wannan koba to wata shekara in yaje kuma in ya kamata a bada shanu goma sai a bada guda shida kuma a bashi guda ɗaya ko biyu kyauta sai manzo Allah ya toshe wannan kafa din ya nuna baya halatta in ka je duk abin da aka karɓo ka kawo kurin ka zube gaba ɗaya in ya so shugaba sai ya baka abin da yake ganin daidai da haka ba babu laifi yadda masta da malamai su ci daga abincin da aka dafa yara a zama musu ci ba tare da banna ba amma su ɗeba su tafi da shi wannan ba daidai bane zalunci ne baya halatta baya halatta an kawo dan dan inda inda tattako ma da girma kai matsayinka na masta ko kai malami kaga an daba abincin za ma ka bari ne sai kowane yaro ya samu in ma bin samu baka ce to ni na hakura a basu wannan shine abin da yake wannan tattako da girma amma ka ɗebe ya zama kuna yin naku daban dan kamar yadda ya nuna ko da abincin ma za a basu nasu daban ake musu kuma sannan ga wanda za su kwasa su ɗebe kwan su ɗebe kaza wannan ba daidai ne gaskiya wannan ha'inci ne ha'inci ne ya kamata ko ya waje ba su daina amma ba laifi a zuba musu ce yadda aka zuba kowane yaro su ma a zuba musu ce a matsayinsu na malaman yara ɗin, kuma albarkacin kaza ka dangare sha ruwan kasko inda an dafa yara ba laifi su ma a zuba musu ci amma su ɗiba su kai wa iyalansu har yana ba da kyauta wannan gaskiya ba daidai ba ne sai wannan shi yana tambaya kan babban makarancin alkur'ani din nan Sheikh Khalil Al-Husari ce ya ji an ce dan Masar ne to gaskiya ne eh abin da na sani gaskiya ne ce wai an ce baka fata ne a'a ban san wannan ba mutumin Masar ne amma a ce bakar fata ne ba na jin Husari bakar fata ne ba bakar fata ba ne. a launin fatar sa ba baka ce. amma a nahiya tunda mutumin Masar ne kaga dan Afirka ne kenan sai yake maganar cewa a ah, a bashi tarihin shi to ban yi tsinkaye ban ban shiga na karanta tarihin shi da ba amma dai abuwa biyun nan da ka tambaya Masar eh, nan Masar baka fata ne a'a ba baki bane shi al-Husari kuma suna cewa nisba ce zuwa ga sana'ar mahaifinsa ta wadda ta shafi irin kamar sai da tabarma ko saka tabarma ko da makamancin wannan daga al-Hasir kamar tabarma kenan irin ta kaba da ake yi wasu sun ce abinda mahaifinsa yake sana'a kenan da haka ake danganta shi zuwa ga wannan wallahu ta'ala ala in kana son ganin tarihin shi ba wahala zai ba duk inda ko internet ka shiga ka ka tsora al-Husari ka rubuta sunan shi zai baka tarihin shi da Larabci ko da Turanci wallahu ta'ala ala ajiya mun gama kissa ta Annabi Ibrahim alaihi salam za mu tashi akan abinda Allah ya biyo da shi baya na ambatan Annabi Lut Allah ya ce wa lutan atainahu hukman wa ilma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين نعم وبنجي الله مدعوك كن سركي ولوطا ka ambaci annabi Lut ko kuma ka ce mun baiwa annabi lut ne abinda Allah ya ce hu din sai zama walutan A ataina lutan mun baiwa annabi lut hukman hukunci wa ilman da ilimi wa jainahu mun tseratar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu alqaba'is daga alqaryar da take aikata munanan ayyuka innahum kanu qauma sau'in Allah ya ce hakika su mutane ne munana mutane ne da suke ayyuka munana fasiki na kuma fasikai wa adakallahu fi rahmatina ubangiji ce mun shigar da shi cikin rahmanmu innahu minas salihin hakika shi yana cikin mutane nagartattu ubangiji Allah madaukakin sarki bayan yayi magana akan kisar annabi Ibrahim da abin da ya faru sai Allah ya biyo da magana annabi Lut mun riga mun san tsakanin annabi Lut da annabi Ibrahim akwai dangantaka galibi malaman tafsiri suna cewa ɗan ɗan uwan annabi Ibrahim ne, ma'ana kamar shi ɗa ne a gurin annabi Ibrahim shi Lot, kuma shi ne wanda yi imani da annabi Ibrahim, in ka cire matar shi, lokacin da ya yi wa'azi ya kira, aka yi masa wannan abin da aka yi da ƙona shi da kore shi, to annabi Lo alaihi salam shi ya yi imani, shi ne anan Allah maɗaukakin sarki yake yaban shi, yake gaya mana irin abin da ya bashi, da irin girmama wadda Allah ya masa. Allah ya ce wa Lutan da Lut atainahu mun bashi ana aka sake maimaita lafazin atainahu saboda a can da aka yi maganar annabi Ibrahim wa laqad ataina Ibrahim rushdahu kunga ayoyi sun zo da dama an dan samu ma'ana yankewa da aka sai aka sake maimaita lafazin atainahu anan an maimaita lafazin atainahu dan a daɗa nuna daraja ta annabi Lut cewa Allah ne ya bashi atainahu Allah ya bashi ilman ilimi ana ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ilimi ya bashi hukman hukunci wanda ka ce alhukuma anan ana nufin annabta ma'ana Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Lut annabta shi ma ya zama annabi sannan wa ilman kuma Allah ya bashi ilimi ma'ana Allah ya bashi shari'a ya bashi ilimi da zai gane abin da ke daidai da wanda ba daidai ba sannan ya aika shi zuwa ga mutanen shi ya kira su zuwa ga bautawa Allah shi kadai ya hana su abin da suke aikatawa na alfasha don mutane ne kamar yadda a aya alkur'ani ta gwada anan, mutane ne masu yawan aikata alfasha alfasha suke yi ba karama ba alfasha ce irin wadda su suka fara zuwa da ita ma cikin halitta cikin mutane shine Allah ya ce mun bashi ilimi mun bashi hukunci mun bashi annabta mun aika shi zuwa ga waɗannan mutane ya kirawo su zuwa ga bautawa Allah amma da ya kira su basu amsa ba ya hana su abubuwan da suke yi basu amsa ba bal shi ma ya game da maganganu kamar yadda muka karanta cikin suratul hud da suratul a'raf irin yadda ma suka dinga mai izgili cewa yanzu kai kai ne mai tsarki kai yanzu kai ne mutumin kwarai ai kaza ai kaza karshe suka ce in ma bai daina ba za su jefe shi suka tsananta akai suka gaya mai munanan maganganu shine ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su kamar yadda muka karanta a baya an halakar da su da wayewar gari da su ba aka ambaci annabi lut ya kwashi duk wanda suka yi imani tare da shi da iyalan shi ya tafi tare da su aka ce kada su waiwaya ma in sun kama hanyar tafiya sai dai matar shi ita tana cikin waɗanda za a halakar domin ita ba ta bi Allah madaukakin sarki ba da haka ubangiji ya kaddara tana cikin waɗanda za a halakar annabi lut lokacin da mala'iku suka gaya masa wannan wanda kisar a baya mala'ikun da suka je gurin annabi Ibrahim suka yi mai bushara da cewa zai haihu zai sami haihuwa bayan sun mai wannan bushara suka gaya masa tuwa an aika mu zuwa ga mutanen annabi lod wanda da ya ji za su je alkaryar da lod yake za su halakar har yake gaya masa akwai annabi lod a garin suka ce ai mun fi ka sanin wanda duk suke cikin alkarya din da haka da suka je suka samu annabi lod ya shiga cikin tashin hankali ganin yayi baki saboda ya san yadda mutane suke alfasha da bakin mutane har suka taso yayi ta lallashinsu su yana ba su hakuri yana cewa ku je ga 'ya'yana nan mata ku aura mana shine abin da ya bi muku tsarki ba ku zo ku yi wannan mummunan aiki ba daga nan mala'ikun suka kwantar mai da hankali suka ce mu manzanni ne na ubangijinka waɗannan mutane da yake gani ba abin da za su iya maka kai dai abin da ake so ka ɗebi iyalanka ka tafi da su cikin dare kada wanda ya wewaya sai matarka ita abin da ya same su zai same ta saboda tana tare da su wannan mata annabi lut malamai na cewa ba ta ha'inta sa akan abin da ya shafi zamantakewa aure hadisi a bayani ingantacce daga malamai suka ce babu wani annabi da yake da mata da suke zuwa ta fasikanci a waje da haka anan da Allah ce fa khanata huma mata annabi lut da mata annabi no ba ana nabin ma'ana sun ha'ince su ta bangaren abin da ya shafi rayuwar aure ba wannan abu mummuna ne kuma babu annabi da yake da mata mai irin wannan aikata wannan aiki da haka ita mata ce da ke tare da su bata imani ba kuma tana goyon bayan su akan abin da suke yi wannan yasa ita ma abin da ya samu mutanen annabi lut ya same ta daga nan aka ce annabi lut ya tafi wannan inna maw'idahum as-subh a lokacin su na halakawa shine idan asuba ta yi har annabi lut yake ganin kama asuba ta yi nisa kici an sai an kai asuba suka ce alaysa subhu bi qarib yanzu asuba ba kusa bace to bayan ya tafi Allah ya aiko musu ruwa na duwatsu wanda duwatsu na wuta aka jefe su sannan aka ɗaga ƙasar gaba ɗaya, aka kifar da ita aka halakar da su kamar yadda ya tabbata a cikin alkur'ani shine ana Allah ce wa najjayna muka tsiratar da shi min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'is daga alƙaryar da take aikata munanan ayyuka ku duba anan Allah ya ce ta'ammalul khaba'is tana aikata munanan ayyuka kun ga al khaba'is jam'i ne jam'i ne na khabisa khabisa mummuna abu khaba'is shine munanan ayyuka wannan ya gwada kenan ayyukan da suke aikatawa munanan ba ɗaya bane shine malamai suka ce daga cikin khaba'is din da suke aikatawa akwai luwadi bal ma su ne farkon wanda suka fara aikatawa a cikin mutane a ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alami, kamar da annabi lut yake ce musu kuna zuwar wa alfasha kaga ya kira alwadi da alfasha kalma alfasha a larabci alfuhush alfahisha shine abinda munin sa yake bayyana ko ba kai karatu ba ko baka da ilimi da kaji abin ka san mummuna ne shi yasa Allah ya kira zina da alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan saboda munin zina a bayyane yake Allah ya kirawo mutum ya aure matar da babansa ya aura alfasha wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa sa'a sabila aka kira abin da cewa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila aka kira abin da alfasha saboda me munin shi a fili yake haka nan anan aka kira liwati da alfasha atatuna alfahisha kuna zuwa wa alfasha ma sabaqakum biha ahadun min alalami ba wani wanda ya riga ku cikin talikai a wani gure yace atatuna dhukurana min alalamin kuna zuwa wa mazaji daga cikin mutane talikai wa tazaruna ma khalaqa Allah ma khalaqa lakum rabbukum min min azwajikum kuna barin abinda ubangijinku ya halitta muku ma khalaqa lakum mana abinda Allah ya halicce shi ya halatta muku shi min azwajikum daga matekunku bal antum qaumun adun kaga ne shi mutane ne masu ketare iyaka anan kuma Allah ya ce innahum kanu qauma sau'in sannan aka ce kuma fasikina kaga qauma sau'in qaumun adun qaumun fasikin duk wannan sifa ce ta mutanen annabi lut saboda abin da suke mummunan abu ne daga cikin alkhaba'is inda suke yi shine in sun zauna guraren zaman su guraren hira suna yin bunanan ayyuka suna yin fashi su tare hanya su kwace kaya a innakum latatuna rijala sai ce mai wata ƙasa'unar sabila wata atunar fi di kumul munka yanzu kuna zuwa kuna zaki wa mazaje sannan kuna tare hanya ku yi fashi sannan in kun zauna guraren zamanku, kuna kuma yin ayyukan da ba daidai ba ce sa ana Allah ya ce ta'amalul khaba'is daga cikin khaba'is din da suke aikatawa akwai ta annabi no da cewa ƙarya ne abin da ya zo ba gaskiya bane qalu da illam tantahi ya lut latakunanna minal mukhrajina in baka hannu ba zaka zama cikin waɗanda za a jebi za a kura za mu kura fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharuna mutane ne masu son tsarkaka ku kure su daga alƙarya wannan shine abinda anan Allah ya ce mana muka tsiratar da shi daga alƙarya alƙarya din nan galibin malaman tafsiri suna cewa ita ce alƙaryar da ake kira sadu sinun da dalun da wawun da mimun sadu suka ce ita ce wannan alƙarya din to Allah ya ce mun tseratar da shi da wannan daga wannan alƙarya da suke aikata munanan ayyuka wannan ya nuna mana abinda mutanen annabi lut suke yi alfasha ce mummuna kun ga Allah ya kira ta da alfasha anan kuma ya kira ta da khaba'is shi yasa wannan aiki na mutanen annabi lut aiki ne mummuna hadisi ya zo su malamai sun hassana shi manzo Allah yana cewa duk wanda kuka samu yana aikata aikin mutanen annabi lo ko kashe shi ko kashe wanda ake yin da shi ma'ana idan ya zama na mai yi din da wanda ake da aikin su kenan manzo Allah yake cewa faqtul fa'ila wal maf'ul bi shi mai yin aikin a kashe shi wanda ma ake yi da shi a kashe ita ce albashar da malamai suka tattauna cewa wani irin kisa za a yi sun hada kan cewa mai liwaɗi kashe shi za a yi wannan malamai suna da akan haka to ya za a kashe shi suka ce a tafi ginin da yafi kowanne tsawo a gari ko dutsen da yafi kowanne tsawo sai a jeho shi ta sama tunda mutanen annabi lut kun ga ya Allah ya faj'alna aliyaha safilaha kasar gaba daya ka kibar to shi ma a je a jeho shi wasu suka ce a'a a kashe shi kamar yadda ake kashe sauran wanda ya laifi wasu suna da fatuwa kuma bayan wannan amma dai galibin abinda malamai suka tafi cewa aikata liwaki hukuncin shi kisa wannan idan hukuma ta kama domin abu ne mummuna da ya saba ɗabi'a ya fita daga ɗabi'a idan mutum ya je ya zina alfasha ce amma dama kuma akwai lalata tsakanin namiji da mace tsakanin maza da maza to wannan abu ne mai muni shi yasa Allah ya kira abin da anan ta'amalul qaba'is Allah ce innahum kanu qauma sau'in mutane ne masu yin mummunan aiki kauma sau'in ma'ana mutane muna na masu yin mummunan aiki shine ma'ana kauma sau'in mutane masu yin mummunan aiki suna da kuma sakamako mummuna a gurin Allah fasikina kuma fasikai ma'ana wanda suke fita daga da'ar Allah maɗaukakin sarki sai Allah ce wa adaqallahu mun shigar da shi ma'ana shi annabi fi rahmatina cikin rahmar ana zai iya zama a nan fi rahmatina abinda ake nufi mun tseratar da shi mun tseratar da shi daga azabar da ta same su sannan fi rahmatina zai iya daukan aljanna domin aljanna ma rahma ce ta ubangiji da haka mun shigar da shi cikin rahama mu ma'ana mun shigar da shi aljanna sannan kuma a fi rahmatina ya shiga cikin rahmar ubangiji Allah ya tseratar da shi innahu minas salihin hakika shi yana daga cikin mutane nagartattu Da haka ubangiji ya yi masa sakamako sakamako mai kyau daga nan kuma sai aka koma aka ɗauko kuma farkon manzanni da Allah ya turo shi ne annabi Nuhu sai Allah ya ce wa Nuha. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين نعم في الله ونوحا كأنبتي النبي نوح haka wasu malamai suke yin abin da yake bayan sunan Nuh ai wa zikru Nuhan idna qablu yayin da yake kira yi addu'a min qablu tun gabanin abin da aka ambata tun gabanin waɗannan annabawa fastajabna lahu sai muka amsa masa fanajjaynahu muka tseratar da shi wa ahlahu da iyalan shi min alkarbi alazim daga damuwa mai girma daga kunci damuwa mai girma wa nasarnahu min alqawmi Lazina kanu bi ayatina min alqawmi Lazina kazzabu bi ayatina muka tsi muka ba shi nasara muka taimake shi daga mutanen da suka karyata da ayoyinmu innahum kanu qauma sau'in mutane ne na masu yin mummunan aiki fa aghraqnahum Allah ce sai muka halakar da su ajma'ina gaba daya anan ubangije ce wa nuhan kace wasu malamai na kaddara fi'ilan uzkur nuhan shine sa ma'ana nuhan sai zama mansub ne bi fi'ilin muqaddarin shine uzkur nuhan ai wazkur nuhan ka ambaci no ka kina annabi no hina nada yayin da ya kira min qablu tun gabanin annabi ibrahim tun gabanin annabi lut tun gabanin wanda aka ambata tare da annabi ibrahim shi ya riga su zuwa annabi lut an koma an dauko can asali ma'ana wannan abinda ya faru na ƙaryata manzanni da halakar wadda Allah yi wa waɗanda suka ƙaryata manzanni da tseratar wadda Allah yi wa manzanni wani abu ne fa da ya faru ma tun a can baya tun daga zamanin annabi no aka sami irin wannan aka karyata shi Allah ya halakar da su ya tsiratar da shi kafin ma a zo kan annabi Musa gabanin a zo kan annabi Ibrahim gabanin a zo kan annabi Lot shine sai a koma can farko Allah ya ce Nohan anan kuma kun ga a kissar annabi Lot sai aka ce wa lotan atainahu amma na aka ce wa Nohan ba a ce atainahu ba saboda wannan ataina tsakanin annabi nuhu da annabi lut da a jerin gwanin ayoyin babu wani gam mai yawa da haka kai da kanka zaka iya gane wa nuhan ma'ana shi ma annabi nuhu an bashi Allah ya bashi littafi ya bashi annabta sai Allah ya ce ka tana izina da yayin da ya kira izina da yayin da ya kira waye kira Allah yayin da ya addu'a waye roka Allah a wani gurin Allah ya ambata mana yadda abin yake wala qadina dana nuhun Allah ya ce Nuhu ya kira mu fala ni'mal mujibun ba da Allah da masu amsawa ma'ana mun amsa masa da haka ubangiji anan ya ce ka tuna lokacin da annabi Nuhu ya kira to da ya tashi kiran me yace addu'a yi shine abinda Allah ya ba mu labari cikin suratu Nuh wa qala Nuhu rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ce ya ubangiji kada ka bar wani kabiri a bayan ƙasa da yaron da yake zaune a gida wani kabiri a zaune a yana yana rayuwa Allah kada ka bari innaka in ya Allah in ka basu yujillu ibadaka za su batar da bayan ka ne wala yaridu illa fajiran kafara haihuwa ma ba za ta haifi kowa ba sai fajiri kafiri mai yawan kafirci da haka sai addu'a ya roki Allah me da Allah ya ga mana cikin suratul qamar kazzabat qablahum qaumu nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir suka ce mahaukaci ne shi suka yi mai tsawa a tsawatan mai fada'a rabbahu sai kira ubangijinsa kun ga ana asti izina da waye kirawo rabbahu ubangijinsa yace anni maghlubun fantasir ya Allah an rinjaye ni Allah ka bani agaji Allah ya ce fa fatahna abwabas samai muka bude kofofin sama bima'in munhamir da ruwan da yake kwarara yana yawan zuba fajjarna al-arda uyunan ƙasa kuma muka bude mata idanuwar ruwa faltaqal ma'u ala amrin qad qudir sai ruwa ya hada wani lamari da an riga an tsara an kaddara shi wa wa ala zati alwahin wa dusur muka dauke shi akan jirgi ma'abocin katako sannan da kosa ma'ana jirgin da ya kera Allah shi jirebi a a'yunina yana gudana akan ganin mu akan idanuwan mu mu ne muke kula da jirgin muna kare shi jaza'an liman kana kufir sakamako ne na wanda ya karyata shine ana Allah yake ta jamna lahu sai muka amsa masa Allah ya ce muka amsa mu fanajjayna muka tsiratar da shi wa ahlahu da iyalan shi sai dan shi guda daya da ya fantare shi wannan ya zama cikin waɗanda Allah ya halaka haka kuma ya zamana da matashi waɗannan Allah ya halakar da su Allah ce kul nahmil fiha min kulli zawjayn isnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl Allah ce muka ce ka ɗauki kowane abu jinsi biyu kowa ya halaka ya ɗauki jinsi biyu wa ahlaka ya dauki iyalan shi illa man sabaqa alayhi alqawl sai wanda magana ta riga ta gudana ɗan shi yana ciki da matar shi Allah ya ce daraballahu masalan lil amanu ra'ata nuhin wa kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma ko Allah ce sai suka ha'ince su wa qila duqulan nar ma'a dakhilin ku shiga wuta tare da masu shiga Guda da haka anan da Allah ce wa ahlahu banda waɗancan waɗanda aka toge annabi nuhu ya zauna cikin mutanen shi shekara dubu ba shi ba hamsin yana kiran zuwa ga bautawa Allah yana hana su shirka ya yi musu wa'azi ya maimaita ya sake yayi a fili yayi a Ya yi da daddare yi da rana ka karanta suratul hud za gani qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazirhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim da an ce ku zo Allah ya mu gabara ana wa'azi sirbi sai su dau annan sa cikin kunnuwansu واستغشوا ثيابهم وأصروا da استكبارا ثم إني Ya kira su a fili. Suma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra me yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la taduna lillahi waqara haka yake musu wa'azi to duk bayan yayi wannan suka kiya shi yasa yayi wannan addu'a da haka ba wai daga zuwa yayi addu'a ba sai da yayi wahala yayi wa'azi ya tunatar yake suka ƙi su yi wannan addu'a ta ce rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara da ana Allah ce muka tsiratar da shi wa ahlahu da iyalan shi min al-karbi al-azim daga babbar damuwa al-karbu shine abin da zai damu mutum kunci mai mai takurewa mai shiga wahala Allah ce muka tsiratar da shi shine wannan ruwa na tufana wa nasarna muka muka taimake shi muka bashi nasara min alqaumin lazina kazzabu bi na daga mutanen da suka karyata da ayoyin Allah ya taimaki annabi Nuh ya ɗora shi akai innahum kanu qauma sau'in mutane ne masu yin munanan ayyuka qauma kun ga anan su ma Allah ya sibata su da irin abin da ya sibata mutanen annabi Lut Allah ya ce fa aghraqnahum sai muka halakar da su ajma'ina gaba daya ba wanda ya saura sai wanda ya zama yana cikin wannan jirgi na annabi Nuhu alaihi salam duk wanda bai shiga wannan jirgi ba Allah ya halakar da shi kun ga ana an daɗa dawo da mu annabin farko ma ga yadda ya sha wahala duk wannan kisoshi da muke karantarwa daɗa karfafa zuciyar annabi ne sallallahu alaihi wasallama da nuna masa abin da ake masa haka mutanen farko aka yi musu kuma shine mai nasara sai gashi yau addinin musulunci shine a ko'ina ake ji waɗannan da suke faɗa da manza Allah ambatansu ya wuce ba ambatansu da alkhairi amma wanda suka zauna tare da manzon Allah suka yi hijira suka yi jihadi sai ga su har yau ana ambatan su da alkhairi kuma ana musu addu'a da kyakkyawan ambato sannan sai Allah ce wa Dawuda وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون نعم daga nan sai kuma siyakin alqur'ani ya sake dawowa sai ya juyo kan wasu annabawa da Nabi Dawud da Sulaiman Allah ya ce wa Dawud ma'ana uzkur Dawud ka ambaci annabi Dawud ka tuna annabi Dawud wa Sulaimana da Sulaiman idh yahkumani fil harth yayin da suke yin hukunci akan wata gona idh nafashat fihi ghanamul qawm wadda dabbobin wasu mutane suka shiga suka yi banna a cikin ta da daddare wa kunna li hukmihim shahidin ubangiji ce mun kasance ga hukuncin su masu gani ne masu sanin abin da yake gudana fahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da wannan abu wannan hukunci wannan qadiya sai muka fahimtar da ita ga Sulaiman wa kullan duka su biyan annabi Dawud da Sulaiman ataina hukman mun ba su hukunci wa ilman mun ba su ilimi wa sakharna ma Dawud al-jibala mun hora duwatsu tare da annabi Dawud yusabbihina suna yin tasbihi wa tsaira da tsuntsaye su ma mun hore su tare da shi Allah ya ce wa kunna fa'ili mun kasance masu aikatawa wa allamnahu san'ata husan Allah ya ce mun koya masa sana'a yin abin da yake sulke lituhsinakum min ba'sikum dan ta kare ku daga tsananin ku daga yakin ku daga fadan ku fa hal antum shakirun ku yanzu ba za ku gode ba ma'ana yanzu ana cewa ba za ku godiya kan wannan abin da Allah ya yi ba anan kisa anan siyakin awi ya koma kan waɗannan annabawa guda biyu annabi Sulaiman da annabi Dawud alaihi wassalam ubangiji Allah maɗaukakin sarki cewa Dawud ka ambaci annabi Dawud alaihi salam Allah yake cewa wa Sulaiman da Sulaiman ma'ana ka ambace su ya rasulullah ka tana su ya rasulullah iz yayin da yahkuma ni fil suna yin hukunci dangane da abin da ya shafi wata gona iz nafashat fihi ghanamul qaw yayin da dabbobin wasu mutane suka shiga suka lalata wannan gona din suka lalata abin da ke ciki da haka da aka musu kara sai zama sun yi hukunci anan galibi malaman tafsiri abin da suke ambatowa abin da ya faru wasu mutane ne suna da gona wasu kuma suna da dabbobi sai zama na cikin dare sai dabbobin waɗancan mutane suka shiga gonar waɗannan suka lalata musu gona, da gari ya waye sai suka ɗauko wannan ƙara ɗin suka kawo gurin annabi Dawud, cewa to ga abin da ya faru. Wasu malaman tafsiri sun yi ta ƙoƙarin su bayyana ita gonar ta mece ce, wasu ce gona ce ta inabi, na ka suka shiga suka lalata, wasu ce gona ce ta kaza almuhim alkur'ani bai ayyana mana menene a cikin gonar ba. Amma dai an gaya mana waɗannan dabbobi sun shiga sun yi wannan ɓanna lokacin da waɗannan mutane suka zo hukunci gurin annabi Dawud shi annabi Dawud da ya tashi yin hukunci sai ya ce wa a masu dabbobi zai karɓi dabbobinsu zai ba wa masu wannan gona dabbobin za su je su ciyar da dabbobin su kula da su amma abin da dabbobin za su samar na nono da duk wani abin amfani masu gona su rike su yi amfani da shi ko kuma masu dabbobi ku tafi zuwa ga gona abuwan shi annabi dawo da ya tashi sai ya karbe dabbobin sai ya ba masu gona ya karbe masu gonan na gonar waɗannan ya ba waɗannan yace aje ma'ana ko da dabbobin ku suke banna ya kwace dabbobin ya ba masu gona ko kuma masu gona a ko masu dabbobi kuma ku tafi da wannan gona din yayi wannan hukunci annabi Sulaiman yana waje da suka mutu suka ce me gashi gashi abinda ya faru sai annabi Sulaiman ya ce a ba haka za a yi sai ce ko masu gona ku tafi da wannan dabbobi ku kula da su amma abin da za su saman na nono ku yi amfani da shi ku kuma masu dabbobi ku tafi zuwa wannan gona ku gyara ta ku je ku girbe ta ku shuka ta ku gyara har ta da take kuma a cikin wannan aiki din ku kula da ita har ta da yadda take sai ku dawo karɓi dabbobinku su kuma waɗancan su koma su karfi ma'ana gonarsu to wannan shine Allah ya ce fa fahamna ha Sulaiman shi Sulaiman sai muka fahimtar da shi shi annabi Dawud ya yi hukunci wasu malamai suna cewa annabi Dawud anan ijtihadi yayi ma'ana yayi kokari ya gane hukuncin ba ta hanyar wahayi ba yayi kokari da ijtihadin sai ya ce to ga abin da zai har ma wasu malamai na cewa shi ma hukuncin nashi daidai ne amma ba shi bane aula ba shi bane yabi wasu kuma suka ce a ijtihadi yayi da haka da yayi ijtihadi sai ya zamana Allah ya fahimtar da Annabi Sulaiman yadda abin zai zai kasance sai ma'ana Allah ya ce ba ha Sulaiman shi yasa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa bayan ilimi kuma akwai fahimta ba ba ma'ana ana nabi in kana da ilimi kuma zaka fahimci komai ba zaka iya zama ga ilimin amma baka fahimta ba sai dana Aliyu, Allah ya kara masa yarda an tambaye cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kebe ku da wani ilimi na daban ko ahlul baiti kamar yadda a suke da'awa sai ya ce la manzo Allah bai keɓance mu da wani ilimi na daban ba yace sai abin da ke cikin wannan takaddar sai ya zaro takadda daga cikin kuben takobinsa cikin takaddar akwai maganar yanta wanda aka kama a gurin yaki da maganar diya yace sai kuma fahimta da Allah yake ba mutum shine mahallin shayi kaga yace sai dai fahimta ma'ana Allah yana iya fahimtar da shi ya fahimtar da wanda ga cikin ahlul baiti abinda wancan bai fahimta ba da haka yayin da ilimi ya zo wani yana da ilimin amma ba komai zai gane ba anan duk gaba ɗaya suna da ilimi dan Allah ce wa kullan duka su biyin ataina hukman wa ilma ka anan an yi ihtiras ne dan kada ka dauka annabi Dawud ko bai da ilimi ne yasa yi wannan hukunci kada ka ɗauka ko kuma a'a shi ba annabi bane sai Allah ce wa kullan duka su biyan, da annabi Dawud da Sulaiman ataina hukman wa ilma mun ba su hukunci annabta da ilimi dukkaninsu suna da ma'ana ilimi da haka hukuncin annabi Suleiman anan shine hukuncin da ya dace da daidai shine ma'abuta gona ma'abuta dabbobi su ba da dabbobin ga masu wannan gona din su amfani da abinda duk dabbobin suke bayarwa na fata na abinci wasu ma suna cewa da za su haihu duka za su rike dan su suke ba su abinci suke kula da su ko kuma ku tafi zuwa wannan gona din ku tsaya a kanta ku noma ta ku gyara ta dawo yadda take sai ku zo karbi dabbobin ku su kuma ma'ana su karɓi gonarsu. wannan hukuncin da ya Allah ya ce mun fahimtar da Annabi Sulaiman da haka anan suka ce Annabi Dawud yi ijtihadi karkashin wannan aya malamai na tattauna menene hukuncin ijtihadi shin annaba na yin ijtihadi ko ba sa yi Sheikh Shankiti yi dogon bayani Imam Al-Qurtubi yi dogon bayani Imam al-Qurtubi karkashin wannan aya ya fitar da mas'ala 26 karkashin wannan aya to yayi ta kawuwa da maganganun malamai da menene mas'ala ce da ba sai mun shiga ba ko suka ce annaba na yin istihadi istihadi shine annabi ya kalli yadda abu ya faru yayi hukunci ba tare da Allah ya ce mai ga abin da zaka yi ba amma shi zai kalli da ilimin da Allah ya bashi to wannan istihadi zai iya zama daidai zai iya zama akwai gyara a ciki da haka karkashin wannan aya malamai na tattauna wannan mas'ala din da haka anan sai Allah ya fahimtar da Annabi Sulaiman amma Allah ya ce wa kullan duka su biyan ataina hukman wa ilma sai Allah ce wa sakharna ma dawo da jibal akwai wani hukunci da ya faru shigen wannan wanda Imam bukhari ya rawaito a daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda cewa wasu mata guda biyu suna da 'ya'yansu guda biyu sai kyarkeci ya zo cikin dare sai ya ɗauke ɗaya ɗan ɗaya daga cikinsu mata ne guda biyu kowace da ɗanta jaririnta da daddare sai karkeci ko kura sai ta zo sai ta ɗauke ɗan ɗaya daga ciki da gari ya waye sai rigima ta harɗe wannan ta ce wannan ɗan da aka bari nata ne babbar ta ce nata ne ƙaramar ta ce nata ne to rigima kowace ta ce ɗanta ne sai aka zo gurin a annabi dawud kamar yadda ya zo a hadisi manzo Allah ne yake bada wannan labari da aka zo wajen annabi Dawud ta ce muna da ‘ya'ya amma ɗan guda ɗaya karkeci ya ɗauke amma wannan muna rigima ne na ce na wani ita babbar ta ce na ta ne ƙaramar ta ce na ta ne annabi Dawud sai ce a baiwa babban ƙir ɗan na babban ne ke babba je ki ɗanki da aka suka fito suna fitowa sai ga annabi Sulaiman ɗa ne shi na annabi Dawud ai annabi Sulaiman ɗan annabi Dawud ne da aka suna fitowa sai ga gashi sai ga annabi Sulaiman ce me ya baro kaji kaji kaji wani hukunci aka ya ce ai an ba babban sai ce a'a wuka za ku kawo sai in raba shi biyu kowace a bata rabi in an raba shi biyu zai rayu ya mutu ƙaramin na jin aka ta ce bar shi ɗanta ne na ban mata ɗanta ne ba na wa ne sai annabi suleiman sai ya kwace ɗan sai ya ba ƙaramar sai aka ya gano ɗanta ne tausayi don ita waccan ta san ta rasa nata yanzu an zo an yanka wannan ai ba nata bane sannan an yi daidai an yi doro dama haka take so da haka ita kuma karamar da ta gadda a yanka shi a yarsa rasa rayuwa gaba daya kwara ta bar shi gurin wancan ai zai rayu sai ya kalli wannan karena sai ya ce to wannan dan ba naki bane na karamar ne a bata kayanta ba yadda za uwa ta ce a yanka danta ba zai yiwu ba da haka wannan karina ce wannan hukunci ne da karina karkashin wannan zaga malamai na kawo irin firasa ta alƙalai. akwai alƙalan da Allah ya ba su yadda suke gano abu yanzu da an yi wannan an yi wannan an buga sai su in abu ya sarke idan suka zo suka kalla suka kalla sai su kawo wata dabara sai a gane ga yadda abin yake ana samun irin wannan da haka shine anan wasu malamai na kawo wannan hadisi karkashin wannan aya dan shi ma hukunci ne da annabi Dawud yi kuma annabi Suleiman ya gyara wannan ya nuna kenan da zai iya zama yana da fahimta da ƙarin haske biye da abin da uba yake da shi kuma wannan ba ta ba ce ga uban balma idan ka duba ƙarin girma ne da nasara ga uban ma'ana idan ya zama ɗanshi yana da ilimi da fahimta ko da fiye da nashi ne to baya jin haushi zai ji daɗi domin me dan shi ne za a nasabta shi zuwa gare shi da haka wasu na ambato wannan a ƙarƙashin ma'ana wannan aya din sai Allah ya ce wa sakharna ma'a Dawud al mun hore duwatsu tare da Annabi Dawud me ma'anan mun hore duwatsu tare da Annabi Dawud ma'ana annabi Dawud mutum ne mai yawan ibada mai yawan tsarkake Allah da ambatan Allah to sai ya zama ne yana da murya mai dadi murya annabi Dawud murya ce mai dadi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa sai ya ji Abu Musa al-Ash'ari yana karatu yana ranga da kira'a kasan akwai wanda Allah yake ba su murya mai daɗi in suna karatu kamar kansu daina suna nan a cikin mutane kamar a Sheikh Khalil al-Husari da muke magana haka manzo Allah yana jin karatun a Abu Musa al-Ashari yin shiru sai manzo Allah ya kalle shi ce an ba ka murya laqad ta mizmaran min mazamiri ali daud an ba ka murya mai dadi irin muryar mutanen a iyalan annabi daud sai Abu Sarashari ce ya rasulullah da na san ai kana ma ji na da na ƙara tsefe maka shi tsefewa saboda ai ka faranta manzo Allah rai ibada ne abinda manzo Allah zai ji dadi abu ne da Allah yake so amma yanzu in ni ne nazo kana karatu bai halatta dan ka ganni ka kara alaile cewa ka kara marele cewa amma in manza Allah ne da abinda manza Allah zai ji daɗi ba laifi don kai da yi ce da na kara yara maka shi ya rasulullah to annabi dawo yana da daɗin murya sai zamana idan ya rangada tasbihi da wannan muryar sai duwatsu su dinga yi tare da shi Shi ne abinda Allah ya ce anan wa nama ma'a dawud da jibala yusabbihna suna yin tasbihi wa tsaira da tsuntsaye su ma waɗannan tsuntsayen idan yi tasbihi sai su dinga aikata sai su dinga yi sai su dinga bin shi suna yi tare da shi da haka ne abin da Allah ya faɗa anan a wani gurin Allah ce wa da ataina dauda minna fadla sai Allah ce mi ya jibalu awwibi ma'ahu wa tsair ya ku su Allah ya umarni su dinga yi tare da shi awwibi kuma mai ta tare da shi wa tsaira da tsuntsaye da haka sai ya zama idan yana yi suna suna bin shi saboda dadin murya kuma haka Allah ya ya kaddara wannan ya nuna kenan duwatsu da tsuntsaye duk suna yin tasbihi kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya san wani dutse a Makka yana mai sallama in manzo Allah ya zo wuce yana manzo Allah sallama sannan tsakon sun yi tasbihi a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama da haka kamar yadda Allah ya ga mana komai yana yin tasbihi amma mu ne ba ma ji abinda kake hawa abinda yake sawa abinda kaza yana tsarkake Allah amma mu ne ba ma ji to anan shi annabi Dawud yana cikin mulki da Allah ya bashi hatta duwatsu da tsuntsaye suna yin tasbihi tare da shi annabi Dawud da annabi Sulaiman annabawa ne kuma sarakuna suna da mulki a tare da su wasu ma malamai suna cewa su ne farkon waɗanda Allah ya baiwa mulki da annabta kun san annaba akwai annabawa kuma sarakuna masu mulki kama annabi Dawud kama annabi Sulaiman kama annabi Yusuf akwai kuma annaba waɗanda babu mulki a tare da su irin mulki da za a kira mulki kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi zabi cewa a bashi annabta da sarauta da mulki ko kuma a bashi annabta kullun yace bal abdur rasula ni dai in zama bawan Allah manzon Allah ma'ana ya zama bawa na Allah manzon Allah da haka manzon Allah yana da jagoranci na jama'a amma ba irin mulki irin wanda annabi Suleiman yayi ba na tsuntsaye da iska da sauran abubuwa yana tafiya cikin karaga yana tafiya cikin runduna wal manzo Allah in yana tafiya ma cewa kai sahabbai ku yi gaba manzo Allah yana yana towa daga baya dan mala'iku suna bin bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yakan zauna a gida shi kadai a daki ya kwanta ka je ka samu ba wata kyakkyawar shimfiɗa ba wani abu sabanin annabi Sulaiman iska ce take daukan shi kamar yadda zamu karanta to da haka anan Allah ya ce wa kunna fa'ilin mun kazance masu aikatawa da haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya nuna wannan falala ce abu ne daga Allah Allah ne ya bai wa annabi Dawud wannan sai Allah ce wa allamnahu labus mun koya masa yin labus abinda za a sanya lakum gari ku ai Allah ya koya wa annabi Dawud yin labus labus ne sulke abinda sa ka kare suka idan an kama suka da mashi ko an kama sara da takobi sai dai a saru wannan abu kai jikinka ka samu kariya suna ce annabi Dawud ne farkon wanda ya fara yin wannan ya fara yin su Allah kuma ya ba shi damar sarrafa ƙarfi yana sarrafa shi kamar yadda ma'ana kake sarrafa abu mai laushi an an an sanya mai ƙarfi ya zama mai laushi sai Allah ce to mun koya mai wannan sana'a ne lituhsinakum min ba'sikum dan su ka dan wannan silke su kare ku daga tsananin da kuke daga yaƙi-yaƙin da kuke yi da haka sai zama musu kariya idan za su je yaki in tsanani ya yi tsanani sai mutum ya sa wannan sulke din wannan ya nuna mana sana'a ta hannu ba ta cikin abin da ke nuna kasance balga annabin Allah annabi Dawud yana sana'a ta yin waɗannan abubuwa din kun ga Allah ma ya kira abin da san'a wa allamnahu san'ata labusi da haka ya inganta hadisi annabi Zakariya kana najjar yana yin kafinta da haka yana suna yin ayyuka na hannu annaba suna yin waɗannan ayyuka din to annabi Dawud yana yin wannan sai Allah ya ce fa hal antum shakiru ko za ku gode istifhami ne amma umarni ne mana abin da ake nufi ku gode kamar yadda Allah ya ce akan giya bayan Allah ya jero abin da giya take inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fi al-khamri wal maisiri wa yusuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun sai Allah ce fa hal antum muntahun istifhami ne amma abin da ake nufi umarni ne ku hannu shi yasa sayyidina Umar ya ce intahaina ya rab to anan fa hal antum shakirun ku gode ana bada umarni ko za ku godiya ma'ana ana nufin ku gode da wannan abin da Allah madaukakin sarki muku na ni'ima ta hannun annabi Dawu, ke dauka samu irin wannan sulke da za ku kare kanku daga yaki da irin abin da ya kama da wannan sannan sai Allah ya ce wani Sulaiman ar-Rih wali Sulaiman ar-Rih asifatan tajri bi amri tajri bi amrihi إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يبوسون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين na'am a karkashin waccan aya da annabi a Sulaiman ya hukunci Allah ya fahimtar da shi Ibn Kasir ya kawo kissa wadda Imam Abul Qasim Ibn Asakir ya kawo ta cikin tarjama ta annabi Sulaiman ita ma dai tana daɗa nuna wani hukunci da ya faru kuma annabi Sulaiman ya gane yadda hukuncin yake Kissa ta zo daga Fatada da Mujahid da Abdullahi dan Abbas kissa ce da take doguwa a ciki wata mace mai kyau a zamanin bani Isra'il, tunda duk waɗannan annaba ne na bani Isra'il. Sai zama wasu mutane guda hudu sun neme ta da fasikanci ta kiya. Da haka da ta kiya sai suka haɗa a junan suka ce abinda za su ci mata sharri. Sai suka kulla mata sharri suka zo wajen annabi Dawud suka ba da shaidar cewa wannan mata ɗin ta yi lalata da kare. Ta ba da ganta ga wani kare wanda ta koya masa yadda zai yi. da haka annabi Dawud ya ce aje a jefe ta ana faɗa raka ya ce aje a jefe ta to da yamma ne annabi Suleiman ya zauna ya ji wannan abu to ya zauna a tare da shi da yara ga annabi Dawud a gefe ga annabi Suleiman kuma ga yara a gurin sai annabi Suleiman ya sa yaran suka zama kamar su ne waɗancan mutane guda hudu sai suka zo a matsayin sun kawo ƙara gurin annabi Suleiman ko ma'ana suna tuhumar wata mace da lalata suka hada akan cewa sun ba da shaida ta yi lalata da kare da haka annabi Suleiman da ya ji haka sai ya raba su ma'ana ya ta sun zo gaba daya sai ya ce ku tsaya sai ya kira na farko wani irin kare ne ya launin karen sai ya ce baki ne sai ya ce koma can ta yi na biyu zo nan ta yi kaza eh, ya launin karen sai ya ce ja ne sai ce koma can ɗaya na uku ya shi kuma sai ce ai kaza ne sai ya faɗi wata kala sai ya zama na kowanne ya faɗi kala daban da ɗan uwansa sai ce da a ji a su yadda ya zo a kisa da haka aka je aka ga annabi dawo ko annabi dawo ya ji abin da aka yi sai ya gane ashe shi kamar aka yi tilawar yadda ya kamata yi sai ya dawo da waɗannan mutane ya ware su ya tambaye su kan launin karen kowa sai ba launi daban-daban sai gane kariya suke mata wannan kisa Ibn asakir ya kata ibnu kasir ya ambace ta amma Allahu a'lamu bi sihhatiha abinda ya inganta shine da muka faɗa a cikin bukhari na waɗancan mata guda biyu da kuma abinda ita aya nan ta nuna cewa wannan hukunci akan gona ne idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin wannan shine abin da yake tabbatacce shine kuma abin da aya ta nuna sannan kuma sai wancan da ya zo a hadisi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar amma wannan kissa Allahu a'lam bi sihaqiha to anan sai Allah ya ce wali Sulaiman riha shi kuma annabi Sulaiman mun hore masa iska asifatan tana tafiya da karfi tajri bi amrihi tana gudana da umarninsa ila al-ardi allati barakna fiha zuwa ga kasar da muka yi wa albarka wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah shi mu fa dangane da dukkan komai masana ne babu abin da bamu sani ba wa minash shayatin sannan mun hore masa shedanu soma mun hore masa su wannan yana cikin abin da Annabi Suleiman yake banta da shi man yaghusuna daga cikin shedanan da muka bashi man yaghusuna lahu akon da yake kutsawa yayi iyo cikin ruwa wa ya'maluna amalan duna zalik suna yin kuma ayyuka kuma bayan wannan wa kunna lahum hafizin mu masu kiyayewa ne gare su anan Allah ya ambato mana irin kaɗan daga abinda Allah madaukakin sarki ya ya baiwa a annabi Sulaiman Allah ya ba shi iska ya ure masa iska malaman tafsiri wasu suna cewa ta kai ma'ana annabi Sulaiman yana iya shimfida mashimfiɗa darduma ko shimfiɗa ya hau kai rundunarsa ta hau komai nashi ya hau sannan ya ce iska ta daga da aljano da su gaba daya kuma ta tafi da haka malaman tafsiri suna ambatan wannan kuma Allah ya ce asifatan asifa ma'ana iska ce mai karfi kuma tafiya da take tafiya ce mai karfi kamar yadda wasu malamai suka fassara asiba anan ana nufin tana tafiya jiri bi shidda bi sur'a tana tafiya da sauri sannan Allah ce tajri bi amri tana tafiya ne da umarnin annabi Sulaiman zai ce kai mu guri kaza ila al-ardi zuwa ƙasa allati barakna fiha wanda muka mata albarka wanda galibin malaman tafsiri suna cewa ƙasar Sham ake nufi da haka tana tafiya da su duk inda suka so wannan Allah ya hore wa Annabi Sulaiman banda shi Allah ya hore mai aljanu da dattiran da da masu kirkin da waye duk suna karkashin ikonsa da haka suna karkashin da tsuntsaye kamar yadda suratul nam ta nuna hatta tsuntsaye suna karkashin ikonsa da haka Allah ya bashi irin wannan shi yasa a hadisi lokacin da shedan zo zai gitta manzan Allah sallallahu sai manzon Allah ya kama shedan da ya kama shi ya matsi ce hatta bar da lisani har sai da ya ji sanyin harshen shi yadda ya kama shi sai manzan Allah ya ce "Na yi niyya in daure shi a masallaci yara su dinga kewayawa ci sai na tana addu'ar dan uwana annabi Sulaiman rabbi habli mulkan la yanbaghi ya hadin min ba'di Allah ka bani mulkin da baya wani ba zai samu wannan ba bayana da haka kamar yanzu manzo Allah ya kama iblis ya daure shi aka zo ana gani ya kwatanta irin abin da annabi Suleiman yayi to manzo Allah sai ce sai na bari sai manzo Allah ya kyale to annabi Suleiman Allah ya mallaka masa duk waɗannan abubuwa ce yasa Allah ce wa kunna bi kulli shay'in mun kasance dangane da dukkan komai alimi na masana ne babu abin da ban sani ba Allah madaukakin sarki ya san dukkan komai to wannan Iska tana ɗaukar annabi Suleiman ta gabas da shi ta yamma da shi da dawo da shi inda yake so Allah ya ce komai mun riga mun sani sai Allah ya ce wa mina shayatin daga cikin shedanu kuma man na lahu akwai masu iyo shedanun da za su nutsa cikin ruwa shine alghaus nutsawa cikin ruwa su ɗebo abin da ke ciki na ma'adanai da abin da ake so sannan ba wannan aiki suke ba wa ya amaluna amalan duna zalik banda wannan ma suna yin wani aikin kuma bayan wannan idan sun ɗebo lu'ulu sun ɗebo abin da suka yi suna yin aiki Allah ya gaya mana daga cikinsu akwai wanda suka mai maharib wa tamasila wa jifanin karjawab wa qudurur rasiyat za su yi manya-manyan tukwane manya-manyan abubuwa da ake bukata duk wannan Allah ya hore masa sannan suna mai gini su mai gini su mai abin da yake so da su ma yayi amfani ya gina Baitul Maqdis kamar yadda malamai suka wannan har lokacin ma kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani suna aiki ma annabi Suleiman har ma'ana Allah ya zara ran ma sani ba suna ta aiki sun ɗauka yana ganin su sai da ma'ana wata dabba ta cinye sannan da yake sannan suka ga ya bada suka gane cewa ashe dama ma bai da rai ka gane ashe da mun sai gaimuwa da mu zauna cikin wannan wahala ba shine anan Allah yake cewa suna mai aiki amalan duna zalik wa kunna lahum Allah ya ce mun kasance dangane da su hafizina masu kiyayewa ne ma'ana ba su saba masa ba su yi abin da ba daidai ba duk wannan Allah ya hore don haka komai da kake gani bisa horewa Allah ne in Allah ya ga dama sai ya hore maka abinda ya fi karfinka kamar yadda Allah ya hore mana waɗannan dabbobi na ni'ima kaza da tinkiya da akuya da raƙumi da saniya yadda muke mu'amala da su duk horewa Allah ne Allah bai ga dama ba sai ga ta bijiri shi yasa in Allah ya ga dama ya cire abin da ya baka ko kuma ta bijire sai ga an koma ana ta dauki ba dadi kaga raƙumi mutum yana sarrafa raƙumai goma raƙuma guda goma in ɗaya ya bijire kuma sai ga an zo ana dauki ba dadi kai daidai da zakara an ka samu faɗaci sai ga yana ka. zakara wannan da kake renawa ku kaga za gane ashe duk abu na baya da ake bisa horewa Allah ne ubangiji Allah ya mana gamdakatar nan ya kamata mu tsaya sai in Allah ya kai mu gobe sai mu dora abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya fi mana wallahu ta'ala a'lam